انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون حقيقه shaidan baya da wani iko akan waɗanda suka yi imani da Allah kuma suna dogara da Ubangijinsu shi kaɗai a cikin al'amuransu gaba daya